addu'a ta 68 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir irin waccar sai karin la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن la ilaha illallahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafiruna abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair dan gidan zubair bin al-awwam dan gidan na na asma'u na na asma'u yayan na na aisha shi wannan hadisi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa hamdu wa ala kulli shay'in qadir jawabinsa ya gabata la haula wala quwwata illa billah babu haul dabara wayo wala quwwa babu karfi babu wani karfi babu wata fawa da dan adam yake da shi illa billah sai dai ga Allah mana Allah shi zai baka kuma in ma kana da shi din bata kai ta Allah ba in ma kana da karfin karfinka bai kai na Allah ba in ma kana da wayo wayanka bai kai na Allah ba la ilaha illallah babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi shi kadai wala na'budu illa iyyahu babu kuma wanda muke yi wa bauta in ba shi kadai ba wala na'budu illa iyyahu shi shi kadai ba wai muna hada shi da wani wajen bauta ba mana ibadatuna maksura ala Allah tabaraka wa ta'ala duk bauta Allah kaɗai muke wa bauta ba a yi wa wani bauta kenan duk wanda ya je wa wani bauta to ya yi wa wani Allah bauta sallah bauta ne ko haka ne to duk wanda ya je wa wani sallah to ya yi shirka kenan a cikin sallah ruku'i bauta ne ko ko ba haka ne to ai bai kamata wani dan adam ka je kai masa wannan sunkuyan da ake na sallah a dago a sunkuya abin nan ba kenan bauta ne to sai aka samu wani saboda mulkin saboda matsayinsa in an zo ganshi sai an masa ruku'i to an yi shirka kowaye kowa ba sarkin garin ku ba ko sarkin duniya ne wallahi wallahi bai cancanta kai masa rukuyi ba in ku kai to ka ce shi da Allah duk dai sujada fa uwa uba ita ma bauta ne kan wani ya zo saboda matsayinsa da sa za a gaishe sai an yi sujada ya kafa mutane doka duk wanda je gurin sai ya gurfana ya yi sujada kan yi masa wallahi maniyi ne wallahi da wannan gwanda ka haƙura zuwa wajensa inda sai an je wurinsa sai an yi sujada a'a dan ku an yi wani wani Allah bauta kenan abin da ake wa Allah shi ma a masa wanda yau gobe jibi za ka neme shi akan kujerar ka rasa wanda yau in ya mutu gidan ku ɗaya fa ma'ana inda za a sa ka kabari nasa da naka duk ɗai ƙasa ce shi ma ƙasa ne to don me za ka yi mai sujada da kuma Allah ce ka kai wani la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun wasu suna sujada wa rana wasu suna sujada wa wata da sunan bauta to ya Allah wasu kuma suna yi wa dan adam sujada ko mun malintar mutumi ko mun kansa ko mun kansa ko mun dogon carbinsa ko mun dogon rawaninsa ko mun matsayinsa ko mun kimarsa ko da magana yake yi ilimin yana diga daga bakinsa wallahi wallahi bai cancanta a mai sujada ba wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah da ya halicci waɗannan abubuwan gaba ɗaya ka duba wata magana malam Allah da ya halicci waɗannan Allah da ya halicci dan adam shi ake wa sujada in dai shi kaɗai kuke wa bauta tabaraka wa ta'ala lahun ni'matu Allah shi yake da ni'ima ta zahiri da ta baɗi ne ko ba haka bane ni'imar fili daga Allah ne ni'imar ɓoyama daga Allah ne farin ciki jin daɗi daɗin rayuwa yalwar rayuwa duk daga Allah ne walahul fadlu kuma shi yake da falala duk wata falala daga Allah ne wallahu zul fadlil azim wa lahu sana'ul hasan kyakkyawan yabo dukkan nau'i na yabo da shukura da godewa Allah wannan Allah ne ya cancanta ma'ana duk wani yabo inda ne Allah ne mai kyau ne tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah babu abin bautawa fa da cancanta in ba shi ba ina so yan uwana ku lura a hadisin nan ko a wannan addu'ar yadda aka maimaita la ilaha illallah mukhlisina lahu dina muna masu tsarkake addinin mu gare shi shi kadai ma'ana ba ma yi wa wani muna yi masa a'a shi kadai muke wa ma'ana mukhlisina lahu tauhid shi kadai muke wa bauta muke wa tauhidi walau kare alkafiruna kuma koda kafirai arna ba sa so lalle mu kan musulmi mukan mun yi wa Allah shi kaɗai ko da kowani arni baya so wannan hadisi riwayar imamu muslim ne ku lura farkon addu'ar ya ce la ilaha illallah ko kaga la ilaha illallah anan in ka taho wa da wula sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah sai da cewa me la ilaha illallah in ka taho wala na abudu illa iyahu lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa sana'ul hasan sai ce kuma mi la ilaha illa Allah ha mukhlisina lahu ad wa lahu kafirun saboda nauyin la ilaha illa Allah da matsayin la ilaha illa Allah